This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, da kuma 60, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon niya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau juma'a ta babban rana 18 ga watan disamba shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya za ku cewa an murkushe yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Nijar. wanda ya ce ana ci gaba da bincike domin kama dukkan masu hannu a wannan yunkuri don ganin sun gufana gaban shari'a. su ko sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar fitattakan wasu 'yan boko haram ne a dajin sambisa to allah ya sa kamar yadda muke shiga cikin sambisa kwana hudu da suka shige mun ceci wajen mutane 154 to bayan nan muna dauke da shirin lafiya uwar jiki na juma'a ali amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Nijar shugaban kasar Muhammadu Yusuf ya ce gwamnatinsa ta wargaza wani yunkuri na yi mata juyin mulki kuma tuni ta kama wasu manyan jaman sojin kasar ciki har da wani tsohon babban hafsan hafsoshin Nijar. A daren jiya Alhamis ne shugaba Yusuf ya jawabi ga al'ummar kasar ta talabijin a kuma daidai lokacin da kasar take shagulgulan zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai shekaru da biyar da suka wuce. Nijar dai babbar ƙawa ce kasashen yammacin duniya fafatawa da ake da masu tsauran ra'ayin addinin Islama. Kuma, baya, kuma bayani kan yunkurin juyin mulkin yana zuwa ne bayan da ƙasar ta ayyana ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa zaman ranar babban zaben ƙasar zaben da shi Muhammadu Yusuf yake sake takara. Akwai ƙarin bayani ba labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce hukumomin Amurka ba su da wata masaniya sahihi akan barazanar harin ta'addanci. a daidai lokacin da aka fuskanci jajibirin hutun ƙarshen shekara duk da haka mr obama ya yi kira ga amurkawa su kara kula domin kare kasar a jawabinsa jiya alhamis ya da cewa babban abu da ke kan ajandansa shine tabbatar da lafiyar amurkawa biyo bayan mummunan harin da aka kai a garin san benedino cikin jihar california da kuma wanda aka kai a birnin paris duka hare-haren biyu magoya bayan kungiyar isis ne suka kai su shugaban wanda ya magana da bayan wani taro da dukkan jami'an majalisar tsaro da ke karkashinsa wanda ya ɗauki lokaci mai tsawo ya ce yanke hukuncin cewa babu wata barazana a kawo wa ƙasa harin ta'addanci ya ta'allaka ne a bangare ɗaya kan cikakken nazarin dukkan matakai a faɗin gwamnati na na kai hare-hare da kuma kare ƙasar da yake magana ga amurkawa baki ɗaya daga cibiyar hana hare-haren ta'addanci da ke bayan birnin washington dc obama ya ce tilas ne mu ƙara kulawa a jamhuriyar afirka ta tsakiya bisa dukkan alamu masu zaben kasar sun amince da gagarumar rinjaye sabon tsarin mulkin kasa da aka yi da niyyar kawo ƙarshen tarzoma da zub da jiniya da kasar take yi da shekaru uku kofin haka tsakanin musulmi da kirista a ƙwarya-ƙwarya sakamakon zaɓen raba gardamar da aka yi ranar lahadi ya nuna kashi 90 cikin ɗari na masu zaɓen sun amince da tsarin mulkin an dakatar da zaɓe a wasu sassan ƙasar inda mayakan sa kai suka yi barazanar tada tarzoma ciki har da unguwar da musulmi suke a birnin bange har yanzu ba a ƙidaya ƙuri'u na waɗannan wurare ba ƙungiyar agaji ta red cross ta ce an kashe mutane biyar aƙalla wasu ashirin kuma sun jikkata ranar lahadin lokacin da masu goyon bayan ƙudurin da masu adawa da shi suka yi musayar harbe-harben bindigogi a birnin na bange a ranar laraba ɗaruruwan mutane ne suka yi maci zuwa helkwatar sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke fadar ƙasar suna neman cewa tilas ne a kori makiya zaman lafiya idan har aka amince da shi sabon tsarin mulkin zai takaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa zuwa wa'adi biyu kaɗai na shekaru biyar biyar rage ƙarfi ko ikon da sojojin ƙasar take da shi da kuma tabbatar da 'yancin yin addini labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc a wani sabon yunkurin karya malin kungiyar isis jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da ƙudurin da zai kara ƙarfafa da kuma faɗaɗa matakai na hana kungiyar samun kuɗi galibin kuɗaɗen da kungiyar take samu daga cinikin mai ne da aka yi kiyasin sun kai kimanin dala miliyan biyar zuwa yanzu a kasuwannin bayan fage hakanan tana samun kuɗaɗe daga kayan tarihi da ta sato daga hanyar murdiya da kuma kudaden fansa daga mutane da kungiyar ta yi garkuwa da su taron na jiya shine karon farko da ministocin harkokin kuɗi na kasashe da suke kwamitin na sulhu karkashin jagorancin ministan kuɗi na amurka jack lee suka zauna karkashin kwamitin sulhu kudurin ya buƙaci kasashe su ƙara ƙoƙari na kasar hanyoyin da ƙungiyar ta 'yan ta'adda take samun kuɗaɗenta wacce yanzu take iko da yanki mai faɗi a kasashen siriya da iraki yanzu kuma tana faɗaɗawa har zuwa ƙasar libya Hukumomin Amurka jiya alamai suka gurfanar da Enrique Marquez wani aboki ne kuma makwabcin Sayid Faruk da matarsa mutanen da suka kai har san Banadino jihar California. Suna zarginsa da da taimakawa ta'addanci ƙarya game da batun shige da fice da shirga ƙarya wajen sayo makaman da aka yi amfani da su wajen kai harin. Yana fuskantar daurin shekaru 35 a fursuna idan har aka same shi da laifi. lauyar gwamnati aileen deka ta ce zuwa yanzu babu shaidar marquez yana da hannu a harin da aka kai ranar biyu ga watan nan kuma babu alamun yana da masaniya gabanin su kai harin amma sayan makaman da kuma kasa faɗakar da hukumomi kan niyyar faruk na kai hari kan mai uwa da wabi ya janyo mummunar hasarar rayuka duk da cewa babu wata matsala kan sayan makaman duk da haka masu bincike sun hakikance cewa Marquez ya sayo makaman makaman bisa dalilin wata makarkashiya da suka kulla ne da faruka shekara ta 2012 na jefa nakiyoyi a dakin cin abinci na makarantu da kuma dakin karatu lokacin da ɗalibai suka fara gudun neman tsira su rinka harbe su ɗaya bayan ɗaya. a hukumance china ta bayyana rashin amincewarta kan shirin da gwamnatin shugaba obama na amurka ta bayan ranar laraba cewa za ta wa taiwan makamai wanda kudinsu ya haura dala miliyan dubu daya da miliyan ɗari takwas har beijing tana barazanar za ta aza takunkumi kan kamfanonin da suke kera makaman na amurka kan haka ne mukaddashin ministan harkokin wajen china zing zung ya gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin amurka kelly a beijing ma'aikatan harkokin wajen china ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa kasar za ta ɗauki matakai da suka wajaba ciki har da aza takunkumi kan kamfanoni da suke kera makamai da amurka za ta sayarwa taiwan ɗin a ranar laraba ce a hukumance ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanarwa majalisar dokokin cewa tana shirin za ta sayar wa wato taiwan jiragen ruwa na yaƙi guda biyu makamai masu linzami masu illa ga wato tankokin yaƙi makamai masu linzami da za a harba daga doron ƙasa zuwa su kakkaɓo jiragen sama da wasu motocin yaƙi wannan shine karan amurka a cikin shekaru hudu da amurka za ta sayar wa taiwan makamai china tana kallon taiwan a zaman wani bangaren kasar ta ne kuma ta yi barazanar za ta kai wa yankin harin na mamaya idan ta ayyana yancin cin gashin kanta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda wasu sojojin kasar suka yi yunkurin juyin mulki. Ga dai Sulemonu Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Le gouvernement vient de déjouer une tentative malheureuse de déstabilisation. shugaban kasar nijar ya ce gwamnati ta yi nasarar murkushe wani yunkurin juyin mulki waɗanda suka kitsa wannan ɗanyen aiki sun so su mai da hannun agogo baya a game da mulkin demokradiyyar da 'yan niger suka zaɓar wa kansu ta hanyar amfani da makaman da al'umma ta ba su amana domin aikin tsaro masu hannu a wannan yunkuri sun tsara yi wa fadar shugaban ƙasa barin wuta da jiragen sama da suka jibge a tsawon makonni da dama domin biyan bukatar da suka sa gaba alhali shugaban ya ce ya buƙace su tun daɗewa su hanzarta aika waɗannan jirage zuwa yankin difa domin ƙarfafa matakan tsaro inda abokansu 'yan uwansu sojoji suke matuƙar buƙatar kayan aiki domin fatattakar boko haram sun manta cewa abokan aikin su suka cutawa inji isu muhammadu shugaban ƙasa ya ce allah ya toni asirin waɗanda suka shirya wannan ta'asa saboda haka suka kasa yin nasara an gano su kaf sannan sun shiga hannu in banda ɗaya tak da ya arce in ji isu muhammadu wanda ya ce ana ci gaba da bincike domin kama dukkan masu hannu a wannan yunkuri don ganin sun gufana gaban shari'a. L'enquête en cours permettra d'identifier les autres acteurs et complices éventuels wannan yunkurin juyin mulki da hukumomin Nijar suka ce sun murkushe shine labarin da ya fi ɗaukar hankalin jama'ar kasar daga ranar Laraba kawo yau. kamar yadda su ma jaridu masu zaman kansu suka dukufa da bincike domin tantance zahirin abin da ya wakana editan jaridar levenama musa aksar ya zo da ƙarin haske a kai a labarin da muka samu kuma muka yi bincike yiwu mulkin an so a yi shi a rana ta sallah goma sha takwas ga watan gada muke ciki disamba to sai aka maido shi kuma a rana alhamishi mutanen da suka so su yi shi akwai Eh, general eh, salu suleiman akwai kuma laftana kanal idi wa kamandan ne na hilin jirgi na soji akwai kuma shi ma laftana kanal nare mai doka shi yana rike da bataliya ta tilaberi akwai wani kwamandan ahmadu akwai kapten eh, isifi kuma cikinsu akwai e, hambali abin tuni a shekarar 2012 ma shugaba isu muhammadu a yayin wani jawabin barka da sallah ya ba da sanarwar murkushe wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba sai dai watanni kalilan bayan haka aka sallami sojojin da aka zarga da yunkurin hamɓarar da shi sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin Juyin mulki da aka yunkurin yi a jamhuriyar Nijar malami kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa wato Bube na Maiwa ya ce zuki ta mallaki ne. Idan an biyo mu a shirin mu na hantsi za a ji hirin da muka yi da shi. yanzu kuma sojojin najeriya sun ce sun samu nasarar kashe 'yan boko haram lokacin da suka nausa cikin dajin sambisa Ga dai Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kimanin 'ya'yan kungiyar boko haram 49 ne rundunar sojan najeriya ta ce ta kashe a cikin 'yan kwanaki biyu da suka gabata sannan ita kuma rundunar sojan ta rasa wasu jami'an sojan ta biyu wadda ɗaya kasance mai mukamin lieutenant colonel ne sakamakon yakin da suke ci gaba da yi da waɗannan mahara major general yushewa abubakar dai shine babban kwamanda mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya da ke shiya ta bakwai a garin maiduguri wadda kuma ya shaida manema labarai cewa suna samun nasarori game da yakin da suke ci gaba da yi da waɗannan mahara kuma yanzu hakan sun samu nasarar kutsawa cikin dajin zambisa inda suka kwato kayayyakin yaƙi da dama a hannun waɗannan mahara suka kuma fito da wasu ƙauyawa da waɗannan mahara kan yi garkuwa da su ga dai ƙarin bayani da mai General Ishon ya yi mini. su nasarori da muka samu musamman ma tsakanin inda muke ayyuka tsakanin Goza Fulka zuwa Maiduguri yadda aka mana kwantan ɓauna Eh, su wayannan 'yan ta'adda to allah ya ba mu galaba mun murkushe su mun kakkashe su da yawa kuma mun kwakwace wayansu makamai da suka bari bacin haka kuma akwai wata shiya shiya tsakanin eh, jakana mada shetimari gajiri zuwa alagano shi ma allah ya ba mu nasara mun kakkaɓa wayansu 'yan ta'adda sun kai 34 a cikinsu akwai wanda suka daura damara na bama-bamai saboda su zo su su tarwatsar da jama'a wanda ba su ci ba su sha ba Allah ya ba mu nasara a kansu kamar da irin mutanen da kuka yi aran gama da su a filin daga wanda har kuka samu kuka su ku za ga mana adadin mutanen da kuka kabe a wannan filin gara a cikin wannan kankanin lokaci kamar yadda na gaya maka wancan shiyan mun ka kaba kamar sha biyar wannan shiyan talatin da hudu kaga wajen su hamsin kenan ba daya amma kuma a kowane lokaci a kowane rana ba za a rasa biyu uku da sauransu ba kowane lokaci da muke samu bacin makamansu da su babura da sauransu da muke kakkabewa bayan haka akwai yawanci mutane da suke so su yi garkuwa da su saboda su yi amfani da su cewa muka kawo musu farmaki za su iya tura wayannan da suka yi garkuwa da su to allah ya sa kamar yadda muke shiga cikin sambisa kwana hudu da suka shige mun ceci wajen mutane 154 a su akwai dattijai wanda suka kai shekara 80 zuwa 85 da mata da yara a abubuwan da muke yi kenan kamar kila da za ka yi wa jama'a a kowane lokaci muna roƙon jama'a su taimaka su ba mu haɗin kai haɗin kai ta wurin ba mu labarai da abubuwan da ya kama da suka gani wanda suka tabbatar cewa wayannan 'yan ta'adda ne kila suna ratsa wurarensu ko suna wani planning wayansu abubuwa to idan suka ba mu wayannan labarai zai iya taimaka mana a kowane lokaci kamar akwai na sa daukai daga bangaren ku ne game da irin wannan ci gaba da yaki da kuke da 'yan boko haram ka tabbata da yake yaki ne ana yaki dole ga wani lokaci a samu wayansu asarar rayuka kamar yadda na gaya maka akwai amma dai alhamdulillah tagaitacce ne bisa ga abubuwa bisa ga nasarar da muke samu. Major General Ishaku Abubakar kenan wanda ake kira tiyata komanda da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato shiya ta bakwai ke bayani game da irin nasarorin da suka samu game da wannan yaki da suke da yan kungiyar Boko Haram da kuma irin asarar da suka yi na jami'an su lokacin da suke gudanar da wannan arangama tsakanin su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe goma biyu na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Umar Tangaram Wasagu. ya ce yana tambaya ne wai akan to ban san ko tabaran karatu ne ko kuma na tuki ne ko kuma yana bukatan tabaran a koda yaushe ba ne <laughs> ya ce to yana son ya sani ne shin ya kamata a rika canja duk shekara hurhuɗu ne domin wai yakan rage ƙarfi ai batun tabaran gani ko na tuki ko na komai mutum ke da shi ai ba kowane shekara hudu za ka rinka canza ba ya kamata ka rinka zuwa kowane shekara a je a duba idonka aka duba idan wani abu ya canza ne to za a canza tabarau din amma an wani abu bai canza ba za ka yi amfani da shi da dadewa ma hajiya to wato in dai eh. wani dan ya ce wai karfin shi yake raguwa to kila idan shi ne ya samu raunin da eh don wani lokaci idan mukin sai yakan canza eh. a shi tabaron karshen shi bai raguwa karfin shi yadda aka yi shi haka yake amma wani lokaci domin wani dalili idan mutum karfin shi kan ragu ko kuma mutum bai iya gani to dole a ƙara karfin shi madubin a saboda haka shawara duk mai amfani da tabarau ya rika zuwa duk shekara ko watanni shida shida kowane shekara kamar zan iya baki misali kamar nan kasan yawanci kowane wata nakan nima nakan je domin tabarau a rinka duba wani lokacin kan shekara hudu shekara biyar shekara shida ma ba a canza ba to eh, ya danganta da yadda idan mutum yake shi yasa ya kamata a je a gwada ko kuma an ka ga wani abu ya so ma canzawa ne a idan naka sai ka je wurin likita a takaice dai ba laifin tabarau ne laifin ido ne ba laifin tabarau laifin idon mutum ne to ina fatan <laughs> ina fatan malam Umar Tangaran Wasagu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana to yau ina ganin batun ido ake To hajiya. Domin shi ma Siraji Nasiru kwatarkwashi. To. Yana son ya san wai abin da ke sa wai sai idan sai ta ƙaiƙayi musamman ma wai wani lokaci sai ya ji idanun yana ta wa ina idanun da yana damun su da da ƙaiƙayi to me ke sa haka? To akwai abubuwa da ɗan da ke kawo ƙaiƙayin ido waɗansu akwai waɗansu mutanen kin san da waɗansu kamar canjin yanayi. Eh. To yanayi ya canza to za a ga wani abu ya shiga idon da zai ka idon ya rinka kaikai kwarai da gaske wato canjin yanayin bai dace da jikinsa ba idan eh, bai dace da idonsa ko kuma lokaci wani abu ya shiga idon to wani lokaci kuma komin domin wani dalili idon mutum kin san wani lokaci idon mutum akwai kaman mutum ya hawaye kaman akwai ruwa ruwa ne da ke ji mai wanda ke sa mutum ya hawaye eh. to wani lokaci shi ke share idon kuma yana sa idon na damshi damshi to akwai wasu mutane domin wani dalili shi kaman ruwan da ke sa hawaye din to bai fitare yadda ya kamata sai idon sun bushewa kaɗan kaɗan suna karancin shi kenan eh to sai ga mutum yana jin kaikayi wani lokaci idan na kaikayi kwarai da gaske kun wani lokaci mutum ya ji kamar akwai kasa kasa a idon shi to duk waɗannan inda mutum na da shi ya kamata ya je a duba shi akwai magunguna za a iya bayarwa a taimaki mutum ai to musamman kamar in mutum yana karancin hawaye ne akwai abin da za a bashi ya kara eh, hawayen e akwai wani irin ruwa da ake sawa a za a iya ba mutum rinka diga kowane lokaci in kasa zai sa zai rage wannan kaikayin zai kuma mai da ruwan ruwa mai kamar hawaye a cikin idon dan adam to kaikayin ido likita yakan yi tsaye nan da zai makantar da mutum a bai tsayin da zai makantar da mutum sai dai in ko wani abu ne ya shiga idon ba a cire shi ba to zai iya kawo illa amma yawanci in aka je aka ba mutum magani ana warkar da shi hajiya to Allah ya sauke amin amin to kamar yadda na ce maka yau ana batun ido ne <laughs> <laughs> shi kuma Adamu eh Adamu daga can gashiwa to yana son ka mishi bayani me ke kawo cutar yanan ido cataract eh to abin da ke kawo cutar yanan ido kin san yadda ido ɗan adam yake akwai waɗansu abubuwa da ake kira protein da waɗansu abubuwa da ke kaman kin san kaman kaman kwalba ne lens wanda ke wanda muke gani ta ciki eh. to to shi wannan mutum waɗansu mutane in an so manyanta ko kuma wani abu ya faru a ido zai ga shi wannan zai rinka wani yana yana din zai rinka karuwa akan idon eh. to in yana ma taruwa sai ga mutum bai gani sosai ko mutum ya rinka ganin duhu duhu ko kuma ga ya rinka ganin kamar hayaki hayaki to wannan yawanci duk waɗansu abubuwan da ke faruwa akan shi wannan shi wannan lens din ko abin da mai kama ake kallo din eh, ake haske ke shiga ya shiga cikin idon mutum mutum ya rinka gani to me ake yi to shi wannan in dai yawanci in ya fara ba a ba a canza haka baki da wani lokaci sai an ga yayi yayi inda mutum bai ya dan dade yanda ake cewa in ya machuwarin ko in ya kosa eh, eh. to sai abin kaman ya kosa to in ya kosa za a iya canza shi wannan mai lens din ko mai mai kaman kwalba kwalba ana iya canza shi ga baki daya a sa mutum wani eh a sa mutum wani ai haka ake yi ba iya kwashe yanan ai ba iya kwashe yanan domin yanan in ya haɗu ya haɗu da shi wannan gabaki ɗaya ne ba a iya kwashe shi sai dai a canza shi shi wannan abin da ake kira lens din baki daya ke canza shi in kuma an canja zai sai zama kamar idon mutum kuma mutum yana gani eh da an canza sai ga wata idon shi na so gani bajau abinsa duk nan ana yin shi kowane lokaci za a je akwai za a danye dan aiki ne a idon sai a sa in aka sa shi kenan za a sa mutum a digon magunguna za a rufe idon na kwana kamar biyu cikin mako ɗaya zuwa mako biyu mutum zai so magani sosai yadda ya kamata to shi kenan kuma ba wani abin da zai yi iya rayuwarsa ba wani abin da zai inda aka sa aka yi shi daidai ba abin da mutum zai yi shi kenan to Allah ya sauwaƙe <laughs> amin amin <laughs> to sai kuma tambayar Yahaya Abubakar Kurmun Mashi can Kaduna to yana son ya san abin da ke kawo cutar fara sickle cells to abin da ke kawo cutar fara ko sickle cell ai wannan gadon shi muke yi to akwai daga mahaifiyar mutum da mahaifin mutum inda suna da wannan alaman ciwon wanda ake kira trade din kenan eh. to in suka haɗu to yawanci in dai da mata da miji suna da wannan trade din ko alama wannan ciwon to ɗaya bisa hudu cikin 'ya'yan za su samu wannan ciwon Za su haifi ɗa mai sickle cells eh, kenan. Eh, cikin hudu. To likita eh. idan kamar a ce matar ce take da trade mijin bai da shi shi ma ana iya haihuwan. A in dai matan ne kawai ke da thread mijin bai da shi ba za su haifi ɗa mai sickle cell sai dai za su amma ɗa mai wannan trade ko mai alaman ciwon. To a saboda ciwon sosai. A saboda haka ko mace ko namiji in dai ɗaya ne yake da trade ba za su haifi ƴaƴa masu sickle cell ba sai dai su haifi ɗa mai trade. shi shi kenan amma in su biyu suna da stress din suna da shi wannan alamar ciwon to suna za su haifi ɗa mai ciwon akwai magani to har yanzu dai ba maganin shi suka din nan akwai wani abu da ake akwai abin da ake gwadawa kamar nan a emory a nan kusa da cdc na nan america sun yi wani irin aiki da aka canza bargon yaron duk gabaki daya Hmm. to wannan kuma wannan gwaji ake yi to da ake wannan kaman yaron kaman ya dan warke ma aka ce amma har yanzu dai ba maganin da ke warka da sai dai a ba mutum maganin zai rage tsananin sa to wannan canjin bargo din akwai adadin shekarun da in mutum yake da shi yaro ne za a yi ma ko ko habbabba ma yana da sickle cell din za a yi mashi yawanci wanda aka gwada da su yara ne yanzu gwaji ake yi har yanzu ne ba a tabbatar domin kuma wannan yana da hatsari da yawa yanzu aka ci karɓar mutum gabaki ɗaya to eh. abubuwan da ke kare mutum daga ciwo ka an cire su su ma. To. To sai an sa shi a wani irin ɗaki musamman yadda bai ba wani ƙwayan cuta ba zai haɗu da shi ba da sauransu. Ha sai ya gama warkewa. Ya sai ɓargon ya sai abinda aka canza ɗin ya kama sosai. To Allah ya eh, sawaike. Abin da wuya eh amma yawanci abin da ake yi kamar nan ƙasashen akwai magunguna ake ba ya rage tsananin sa. To zan kin san shi wannan ciwon sickle cell ɗin shi wannan ƙwayan jini ɗin. Wato ƙwayoyin jini ne suke lankwashe su zama kamar lauje. Ba su iya bi hanyoyin jini kanana to so sukan yi kaman wata suke yi shi yasa ake kiran shi kaman lauje eh kaman eh, sabuwar wata eh, eh kaman sabuwar wata ko kaman lauje to haka yake to yanzu akwai wasu magunguna da ake to rashin rashin wucewan ne yake sa sai su eh, masu suka samu abin da ake cewa crisis ko eh don kin san ba su iya bi kananan jijiyoyin da ke kai iska duk gabobin jiki to shi mm. ke sa suke samun wannan crisis din to eh shi ke kawo wannan ba abin da za a ba mutum sai dai kawai ta bashi magani eh za a ta ba mutum magani amma yanzu ana akwai ɗansu abubuwa da ake gwaje-gwaje da su wanda za su rage za su sa su waɗannan ƙwayan jini ɗin yadda ba su iya wuce za su iya ɗan laushi-laushi da za su iya wuce amma har yanzu gwaji ake yi har yanzu ba a yi sa'a ba har yanzu. to likita kamar yanzu akwai akan ci sa'a kamar yanzu in mutum yana yaro yana fama da sickle cell in ya girma sai ya rabu da shi cikin ikon Allah. a yawanci in dai kana da shi sai dai ba ya rabuwa da kai hajiya. To. Eh. To Allah ya sawaike. Amin amin. Allah kuma ya sa a dace a wannan bincike da ake yi. Amin amin hajiya. To likita malam Abubakar Yahaya ya sake wata tambayar. To. <laughs> Ko camfi ne ya ce wai amfani da wayar salula yana kawo ciwon daji? Sankara kenan. Akwai mutane da yawa suna tsammani na amma yanzu akwai nan ma an yi sa a nan kasashen turai. Eh. To, amma har yanzu ba a tabbatar wannan na kawo ciwon sakara ɗin ba. To akwai abin da amfani da yawan amfani da selula din yake kawowa ne tunda an fara yada jita-jita haka? Don ciwo bai kawo wani ciwo da ya saboda domin kin sai yawancin mutane waɗanda suke rikewa don wuyansu wani abubuwa na faruwa haka amma dai har yanzu ne ba a tabbatar da wani ciwo da yake kawo ba hajiya. So saboda haka ana iya cacen fi kenan? ko da yake kace nan ma an yi gwaje-gwaje eh ana gwaje-gwaje mutane na tsammani amma shi wannan irin iskan ko wannan radiation din da ke fitowa yawanci muna samun shi mako a wurin talabijin ɗinmu da saura so wannan duk bai yi yawan da zai kawo wani ciwo ba. To likita ka ce masana suna gwaje-gwaje su ma suna tsammanin cewa akwai yiwuwar amfani da salula ɗin zai kawo ciwon daji ne ko kuwa? eh akwai waɗansu akwai cikin waɗansu masanan suna tsammani yana kawo shi yasa suke ta gwaje-gwaje din nan amma har yanzu ba a tabbatar yana kawowa ba to to Allah ya eh. sauke <laughs> amin amin to likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke mata in dai ke kila ina ubangiji babu mai hoshi da ke To kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe a saurari wannan sabon. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. To ma da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Nijar Muhammadu Isu ya ce gwamnatinsa ta murkushe wani yunkurin yi mata juyin mulki kuma tuni ta kama wasu manyan jaman sojin kasar ciki har da wani tsohon babban hafsan hafsoshin Nijar. A daren jiya Alhamis ne shugaba Isu ya jawabi ga al'ummar kasar ta talabijin a kuma daidai lokacin da kasar take shagulgulan zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai shekaru 55 da suka wuce. shugaban amurka barack obama ya ce hukumomin amurka ba su da wata masaniya sahihi kan barazanar harin ta'addanci a daidai lokacin da aka fuskanci jajiberin hutun karshen shekara a duk da haka mr obama ya kira ga amurkawa su ƙara kula domin kare amurka a jawabin da ya jiya alhamis ya jaddada cewa babu babban abu a ajandarsa shine tabbatar da lafiyar amurka biyo ba munanan hare-hare da aka yi birnin san bernardino a jihar california da kuma paris a kasar faransa a jamhuriyar Niger wato jamhuriyar Afirka ta tsakiya bisa dukkan alamu masu zaben kasar sun amince da gagarumin rinjaye sabon tsarin mulkin kasar. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba daya. Kafin mu tashi bari mu mika sakon wato taya murna ga iyalan Alhaji Bello Sahabi magajin malam munna auren 'ya'yansu Maryam Hannatu Farida da Ummu Salma wanda za a yi a ranar asabar wato gobe kenan idan Allah ya kai mu da karfe 11 na safiya a gidan Alhaji Kabiru Tafira da ke Sokoto. yanzu a don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya tallaba mani sai wato daniel brown da ya bada umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim wake cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.